Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rero amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a kam ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 8 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa an yi matukar gargadi ga maniyyata aikin hajjin bana a Najeriya. kamar kowace ranar litinin mahmud ibrahim kwari na tafar da shirin ciki da gaskiya baban gidan jibrin kuma ya kawo shirin jaridun najeriya akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu baba ya kuma kili an kimanta barnar da ta biyo bayan wasu manyan giragizan ƙasa guda biyu a wasu ƙauyuka masu sahara a california a ƙarshen makon jiya inda dubban hucin girgizan ƙasa suka biyo baya unguwar crest da makwabciya trona sun fada a cikin girgizan kasa mai karfin maki 7.1 wanda ya afka wa yankin mojave desert mai sahara ranar juma'a wani guda kafin haka wata girgizar ƙasa mai karfin maki 6.4 ta afka wannan yankin mai saharan lamari dai ya fara inganta a wurin mai nisan kilomita 240 daga arewa maso gabashin los angeles bayan girgizan kasar ta biyu lamarin da ya jijjiga gine-gine ya kuma tada wuta a wurare da dama kana ya yanke wutar lantarki a dubban gidaje da kuma kasuwanni. kungiyar kwallon kafan matan amurka ta doke abokan karawanta ta netherlands da ci biyu da nema a wasan karshe na gasar cin kofin duniya a birnin lyon na kasar faransa lamarin da ya kai ta ga nasarar lashe kofin a karo na hudu kana ta ci wato kofin su biyu a jere matan amurka sun doke kungiyoyi guda hudu na turai da suka hada da sweden da spain da faransa da kuma ingila kafin suka isa a wasan na karshe wanda suka mamaye a wasan karshen na jiya lahadi kana suka lallasa netherlands da ke matsayin tauraruwa a turai daga washington shugaban amurka donald trump ya aiki da sakon twitter yana taya kungiyar kwallon kafar matan amurka din murna a kan nasarar lashe gasar cin kofin duniyan yana kira ya kira wasan da suka yi na abin a zo a gani kuma mai daɗin gaske ya ce amurka tana alfahari da ku a farkon gasan cin kofin duniya na tsawon wata daya trump ya yi sa'insa da wata 'yar wasa ta kungiyar matan amurka da ake kira mega rapino bayan ta faɗa cewa ba za ta je fadar white house ba domin kalubalantar yadda yake gudanar da mulkinsa ko da kuwa ya gayyace su zuwa fadar domin su yi murna tare da shi ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc afirka ta kimtsa ta shiga cikin wani shiri da ta kira na zaman lafiya da ci gaba ta hanyar kulla yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance kasar najeriya kasa mafi tattalin mafi karfin tattalin arziki a nahiyar afirka ta kulla yarjejeniyar kasuwanci da kasar benin a jiya lahadi a wurin taron kolin tarayyar afirka a niger kasar eritrea ita kadai ce kasar da ta rage bata shiga cikin wannan yarjejeniya ba masana sun ce an samu nasara kuma sun yi hasashen tara dala triliyan uku da biliyan dubu ɗari hudu a wannan yarjejeniyar kasuwanci wance za ta zama tamkar wace za ta samar da ayyukan yi da kuma ci gaba wannan nasara ce ga cimma da daɗiyar manufa waɗanda suka hassasa wannan tafiya da za su yi alfahari in ji shugaban hukumar zantarwar ƙungiyar tarayyar turai musa faki a jiya lahadi yayin da shugaban ƙungiyar kuma shugaban ƙasar misra abdul al-sisi ya faɗa cewa nasarar kulla yarjejeniyar kasuwancin za ta zama tamkar zakaran gwajin dafi ne wurin cimma bunƙasar tattalin arziki lamarin da zai kai ga kyautata rayuwar mutanenmu. mu an kwashe shekaru goma sha bakwai wurin tattauna wannan lamari mai wahala kafin cimma babban yarjejeniyar ajiya lahadi abinda masana ke cewa zai kawo bunƙasan harkokin kasuwanci a ƙasashen afirka ta kashi 60 cikin 100 a cikin shekaru uku daga ƙarshe shugaban amurka donald trump ya yi wa iran kashedi cewa ta yi hankali bayan iran ɗin ta faɗa a jiya cewa za ta ƙara inganta uranium ɗinta fiye da abin da aka ƙayyade mata a cikin yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 trump ya yi waɗannan kalaman ne bayan da sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya fitar da wani saƙon twitter cewa shawarar da iran ta ɗauka zai ƙara mai da ita saniyar ware kana kuma ƙara mata takunkumai. ya kamata a kasashe su ci gaba da riko da yarjejeniyar da aka cimma a baya cewa iran ba za ta iya inganta shirinta na makaman nukuliya ba idan gwamnatin iran ta mallaki nukuliya za ta zama babban hadari ga duniya a cewar sakon twitter na popeyo. baya kuma bakiri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda aka ji baya ga kintsawa tsaf da hukumar alhazan Najeriya ta ce ta yi don fara jigilar maniyyata ranar Laraba hukumar ta kuma yi gargaɗi sosai ga maniyyatan game da muhimmancin kula don kar a ɓoye haramtattun abubuwa cikin kayakinsu ganin yadda wata 'yar najeriya ta sha da ƙyar a lokacin umra duk wadda cewa ba abin da ya haɗa ta da harkar kwaya sale shehu ashaka gare ka Gabannin fara jigilar alhazan najeriya zuwa saudiya a laraban nan hukumar alhazai ta gargazi alhazai su yi taka tsantsan da duk abin da za su shiga da shi saudiya don gudun kada wasu su yi musu tsakiyar da ba ruwa mukaddashin sakataren hukumar ahmed mai gari ya ce la'akari da cusa kwaya da aka yi wa zainab aliyu a lokacin umra ya zama wajibi a yi kiran don saudiya kan yanke hukuncin kisa ga irin wannan laifi idan dai har an samu mutum da kwaya to hukuncinsa shine kisa inda a saudiya ne wannan tana tsaye tsare dab har yanzu har gobe shi yasa muka kira ga alhazawa ko yaya aka in baka da lafiya kai kamar ko mai diabetes ne ko kai kai mai hypertension ne ka da magani kake sha in za ka rike magani ka sai ka rike takardar asibiti in ba an ga wannan ba ba za a barka maka dai ko panadol maka bari hukumar alhazai na kasa ta gama shirya duk abin da ka sani na medical game da magani ita ko jami'an kula da abincin alhazai hajjara matu jafaru isa ta ce akwai abinci mai tsafta da za a raba wa alhazan don haka su guji cin abinci mara inganci daga takari gida na kwanta duba cewa akwai alazan da suka je kasa mai tsarki ba sa iya cin abinci sai kaga suna ta faman samun irin su gajiya haka da su rashin karfin ciki ga aikin hajji abu ne wanda yake buƙatar energy kuma sannan wasu ulcer ta tashi haka ne da sauransu to sai aka zo aka fara tafiya da kayan abincin mu daga nan sai ya zamanto alhaji ko yana daga can zai samu alabone ko sakwara samobita tuwon alkama tuwon shinkafa da su miya kuka ya daji dai kamar yana iya cin abincin shi dan wani baya iya cin abinci in baya kasar tuni tawagar farko ta jami'an hukumar alhazan ta sauka madina don shirin tarbal alhazai karkashin jagorancin muhammad gire za ga mutum zai tafi madina ne in ya sauka jidda sai ka kalla yana sayan ihram kuma inda ma zai yi hakuri ya isa madina a airport ya saya riyal ko ɗari da hamsin ko wani abu sai zai tafi makka ne zai yi amfani da shi a can watakila ma ya samu riyal talatin zuwa riyal hamsin abin da za mu ce ma alhazai shine su yi hakuri su isa masaukin su kafin su ce za su fara sayayya saboda abubuwa a airport yana da tsada. Shugaban shugaban hukumar alhazan barista abdullahi muktar ya ce akwai masaukan alhazai dab da harami yadda alhazai na najeriya suke zaune a cikin markaziya a madina alhaji daga sa za a iya tada ikama sannan ya alwala ya fito ya zai samu jam'i raka a farko ma zai same ta da yardan ubangiji makka in allah ya taimake mu muna da rai muna da lafiya kuma allah ya ara mana wannan daman za a kai ga wannan zangon kuma ko da ba ma bisa kan wannan aikin ko ni ko abokanan aiki na akwai hanyoyi da aka zai bayyana taswira na inda aikin hajji zai je da yadda ubangiji nan da shekara goma wanda muna fatan waɗanda za su zo su gaje mu ko da ba ma kan wannan aikin ko yanayi na rayuwa ko mutuwa ko canjin aiki ba za su kauce ma wannan taswirar da aka zana ba jigilar za ta fara daga jihar katsina kaduna da lagos sale shehu ashaka murya amurka abuja nigeria To a gaida sali kafin mu ci gaba ga shata. Gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu. Allah ji kan shata. To yanzu kun bari mu za ku ɗa gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba. Amma ba bisa shashan ce ba, kana ba bisa sakar ce ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu saurare Assalamu alaikum. yau muna tafe da kashi na biyu na tattaunawa da masana da ke fashin baki game da rawar da gwamnonin arewa da sauran masu ruwa da tsaki ya kamata su taka domin farfado da rayuwar tattalin arzikin lardin sunana mahmud ibrahim kuri ba za ta ribi nemi in kuma ka tashi ka ce wato ka kashe ta ya ji daɗi kai da kai kai ma ka daɗi in ka kashe su ta hanya mai kyau. Madalla. Masu saurari a shirinmu dai gabata mun kawo muku kashi na farko na fashin baki daga bakin ƙwararru a bangarorin kimiyyar siyasa da tattalin arziki wato da sa'idu ahmad dukawa da malam lawan habib yahaya waɗanda suka yi tsokaci game da mawuyacin hali da tattalin arzikin yankin arewacin najeriya ke ciki inda har ma suka fayyace wasu abubuwa da ke zama musabbabin taɓarɓarewar tattalin arzikin daga ciki dai in ji masanan akwai al'amura masu nasaba da rashin amfani da madafin iko na siyasa kamar yadda ya kamata da kuma rashin baiwa ilimi kulawa da ta dace. harkar ilimi saboda yana ɗaya daga cikin abin da aka yi sakaci da shi a arewa wanda iza mana cewa abin da tura suke kira human capital ta lalace daga root da tun aikin wato karatun firamare daga tushe ya zama ya lalace secondary ta lalace ya zama yanzu manyan makarantu su ma suna neman izamana cewa an fitar da mutane waɗanda ba su san inda aka dosa ba. Masu saurare wannan ita ce gabar da muka ja labulan shirin a makon da ya gabata. Kuma a yau za mu ɗora ne a kan tambayar da muka yi wa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa. kuma mai koyar da wannan fanni a jami'ar bayero ta kano a najeriya Dr. Sa'id Ahmad Dukawa muna cikin jami'a kuma ana ta yin nazari a lokuta daban-daban kuma akan ba da shawarwari ma ga mahukunta. A nazarinku ya kuke ganin za a farfado da wani tsari da za a ce gwamnonin arewa sun hau kansa kowa yana ɗabbaka shi gwargwadon ikonsa kamar yadda shi Malam Habibu ya haya ke faɗa. to kasan manhajar ilimi a najeriya ta ƙasa ce gaba ɗaya hmm. to hanya ɗaya da za a bi da shi ne majalisar ƙasa ta fitar da wani tsari watakila zama doka wanda zai zamana kowane yanki ga abin da ake bukata yi nan da lokaci kaza sannan kuɗin da ake bayarwa daga gwamnatin tarayya da sunan eh, wato a ware wanda yake da sunan ilimi ne kuma ma ana ware waɗansu to zamana ba za a bai wa kowace jiha ba sai idan za su haɗu gaba ɗaya a wannan yankin su aiwatar da shi to sai zamana wannan ne a dalilin kowane gwamna yana so ya samu wasu kuɗi daga abuja to wannan sai ta wajabta masa ya yadda su zauna tare da 'yan uwansa na wannan yankin su fidda tsarin da za su bi wannan ka'idar da majalisar ƙasa ta fitar watakila in an yi hakan sai a samu nasara amma ba haka ba a kusa zai wahala sai dai ko inda za su yadda ma eh, kowace jiha din ta ya gyara nata ilimin to in aka gyara ilimi to ba su ne yanzu za su fidda mu daga wannan matsalar da ake ciki ba a'a waɗanda suka rubuta da wannan ilimin su ne nan gaba shekaru masu zuwa za su samu su fitar da ƙasar daga cikin halin da ake ci. Malam maganar tsare-tsaren nan na gwamnati dakta ya yi magana ce ana kamar zama murna wancan gwamna ya kalli kasa wancan ya kalli gabas wannan kudu wannan arewa da sauransu gwamnan jigawa da zai yi karo na biyu badar abubakar ya faɗa a jawabinsa na rantsuwa cewa wannan karan wa'adinsa na biyu zai mai da hankali ne akan abin da kuke cewa human development a watakila za ka yi mana sharhi kan me ake nufi da human development sannan mu ga yana ɗaya daga cikin matakan da ya kamata a ɗabbaka a halin da ake ciki in muka ɗau jiga waɗanda kuma sauran jihohi wato a mafi sauƙin kalmar da za a sa ta a hausa shine gina rayuwar ɗan adam ta yadda zai iya tsayawa da kafansa ya amfanar da kansa ya amfanar da al'ummarsa shi mutum wato kaman shuka ne in ka shuka bishiya tana kankanuwa da hannun ma za ta iya tuguwa idan ba a lura da ita ba kuma za ta mutu Shuka mutuwan mutum mai rai shine yana raye yana mace zama na bai da amfani al'ummarsa sharrinsa ya fi alherinsa yawa to idan kuwa ka ba ta ruwa ta girma ta sai ka zauna ka ci 'ya'yanta ka kumsha inuwarta to haka mutum idan ka gina shi idan ya girma sai a amfane shi ya amfani kansa ya amfani al'ummarsa to gina ɗan adam shi ne yake janyo mutane da yawa aka giggina su su kuma sai su gina al'umma su kuma al'umma sai su gina jiha ko ƙasa sai kuma ƙasa sai ta haɓaka to ba ka gina mutum sai ka gina hankalinsa da tunaninsa da iliminsa da sana'arsa waɗannan abubuwa su suke taruwa in ka gina masa wannan ai lafiyarsa za ta gyaru ai idan waɗannan ba su samu ba lafiyar ba su samu ba idan bai da sana'a ai bai da lafiya in bai da hankali ba da lafiya sai ya jefa kansa wani abu in ba shi da ilimi sai ya faɗa cikin bala'i so waɗannan abubuwa in kai su ne za su gina har lafiyarsa to in kai haɗa su waɗannan kowane ɓangare ka ɗauka gina mutum ne to gaba ɗayansu sai ake kira gina ɗan adam za a iya ɗaukan kowane fanni ko ka haɓaka sana'arsa ko ka haɓaka harkar iliminsa ka gina shi ko ta tunaninsa da yadda ike tunani wanda ilimi na ɗaya daga cikin abin da yake canja tunanin ɗan adam shi mutum da ake ganinsa a hankalce ana kiransa shi ma yana cikin daga nau'in dabbobi bambancinsa hankali da Allah ya bashi da tunani da ilimi a shekara ta 2003 zuwa 2007 a Kano gwamnatin Kano ta ce ita ma manufarta ita ce ta gina ɗan adam ɗin kuma eh, mun ga yadda ta kasance misali abin da ya faru din a wancan lokaci daidai yake da abin nan da ka faɗa yanzu sannan irin za mu sare daga furcin gwamnan jigawa na yanzu To eh, na ɗaya wato shi gina ɗan adam kamar yadda na gaya maka shi ya kasu kaso kaso da yawa kowane gwamnati tana ɗaukan abin da ita take ganin wannan ce tafi sauƙi in ta gina shi sauran za su iya ginuwa misali akwai gwamnatin da za ta ce ai idan ta gina sana'an mutum ya zama yana da sana'a to ta gina shi yadda zai iya samun nutsuwa ya hankali ta gina shi yadda zai samu ilimi ko samu da 'ya'yansa sai akwai kuma waɗanda su ginin ilimi ne musamman matasa a gina iliminsu da rayuwarsu da a saita hankalinsu shi ma gidan ah, al'umma ne da yawa ba ka iya gane wane gini gwamnati take tunani ko kuma ma'aikatan gwamnati suke ba wa gwamnoni ta yaya za a gina ɗan adam wato mu a halkarci a ilimance idan ka tso misali taraktar noma ka ba wa manoma to ka gina su amma saboda me saboda noma sana'a ce kuma za ta iya ɗaukar lokaci mai yawa mutum yana rayuwarsa gaba ɗaya kan noma kuma ya zama mai arziki amma misali in ka ɗauki gina matashi akan wanda da yawan mamana ana da wannan tunanin siyo a daidaita sahu misali a daidaita sahu wato ginin mutum ne na wucin gadi a ilmanci kenan babu wani a daidaita sahu da aka yi shi lokacin waccan gwamnatin da kake magana wanda yake raye yanzu ba rayuwarsa span ɗinsa ba baya kaiwa shekara goma so mafi yawa za ka ga yan uwanmu da suke kudu da suka ɗauki wannan manufar idan ka ga sun ba wa matashi a daidaita sahu ko dai amfani da shi yana tara kuɗi yana biyan kuɗin makarantarsa yana biyan kuɗin abincinsa lokacin da ya gama shekara biyar ya gama ilimi ya gama shi kenan sai kuma shiga wato wani matakin na neman aikin yi ko kuma in mara ilimi ne mai neman sana'a aka bashi yana yi yana tari ya kai shekara biyar shida ya samu abin da zai shiga ko da wata karamar sana'a ne mu sai aka ɗora mafi yawa sai aka ɗora tunaninmu akan idan aka baka a daidaita saho sana'a aka baka saboda haka in ka karɓa kai shekara biyu wanda ya fara mutuwa sai kai aure sai kai hayayyafa sai kai iyali sai ka ɗora rayuwarka a kansa saboda haka nan da shekara biyar shida idan ya rukuje tunanin kowa zai shigo da wani saboda haka duk sai 'yan siyasa mu suka tafi ta yadda za su iya karfafa al'umma a ta shigo da wannan baburan wannan ya mutu a shigo da wannan wannan ya mutu a shigo da wannan saboda haka sai zama zamana abin da yake mata na wucin gadi ya zama sana'a ba tabbatacciya ba mutane sun bar sana'a tabbatacciya wanda ya ci noma kiwo da kake gani kiwon kaji ya fi a daidaita zama sana'a ka gina mutane a tunaninsu akan su yi kiwon kaji ko su yi kiwon kifi ko ka ba su tarakta ya fi zama sana'a fiye da ka ba su a daidaita su saboda haka ya danganta da kowace gwamnati me ta ɗauka wannan shi ne gina al'umma. in ka nemi kuɗi kashe su ka kashe su ta hanya mai kyau kuɗi kashe su ta hanya ya samu ya sha wuya ya samu ya zo a wurin baddawa ya badda a cikin sakarci wannan ya zama wawa kenan bai bi bazantan mamman shata. masu karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan sai kuma makon gobe za mu ci gaba da wannan fashin baki yanzu a madadin bakinmu dr sa'idu ahmad dukawa masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bayar kano da kuma dr lawan habibu yahaya masanin tattalin arziki mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum a huta lafiya Zuwa gaida na kwari yanzu kuma ga baban gida jibirin da shiri na gaba. an fara sharhin jaridun ne da jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran na cewa karshe dai shugaba muhammadu buhari na najeriya ya sanya hannu a kwadadon yarjejeniyar samar da kasuwanci na bai daya tsakanin kasashen afirka premium times ce shugaba muhammadu buhari ya rataba nan ne a jamhuriyar nijar a wajen taron kungiyar kasashen nahiyar afirka sanya hannu da shugaba muhammadu buhari akan wani yarjejeniya na bai daya zai samar da bude kofa ko bodoji tsakanin kasashen afirka da kayayyaki da kasashen ke samarwa zai isa na sauran kasashe na afirka ba tare da tarnaki ba sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa hukumomin 'yan sanda a jihar zamfara sun samu nasarar kwato su mutane goma sha daya da aka yi garkuwa da su a jihar sakamakon wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma da 'yan bindiga a jihar a nasu bangaren dai a makon da ya gabata ne kungiyar 'yan sintiri a jihar ta zamfara da ake kira da 'yan sakai suka sako wasu fulani ashirin da biyar da ake tsare da su tun watan afrilu sai kuma jaridar the punch daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka wata kotu da ke nan lagos ta ba da umarni ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta buga sunayen kamfanin da suka samu ayyukan samar da inganta wutar lantarki a najeriya suka karbi kuɗin amma kuma aka neme sama ko ƙasa aka rasa alkali justice chukwu obiozu shine ya ba da wannan umarni su ma jaridun najeriya ba ba su baya ba wajen ba da labarin nasarar da kungiyar wasan kwallon kafan amurka na mata ta yi akan ƙasar kasar netherlands a gasar cin kofin duniya da mata da aka gudanar a kasar faransa jaridar leadership da ya taro yadda kungiyar wasan kwallon kafan amurka ta samu nasara ne akan takurorinsu da netherlands inda suka zara musu kwallaye biyu da babu wannan da ya sa kasar ta amurka ta ɗauki kofin duniyan karo na hudu kenan sai dai a inda amurka su ma ke murna yan najeriya na ci gaba da murna sakamakon nasarar da kungiyar wasan kwallon kafan maza ta samu a kan 'yan wasan kwallon kafan kasar kamaru da ci uku da biyu domin wucewa zagaye na gaba a gasar cin kofin kungiyar kasashen nahiyar afirka da yanzu aka ke gudana a kasar masar babin jibrin murya amurka daga najeriya to gaida babin gida yanzu kuma ga ra'ayoyi daga masu sauraron mu. Assalamu alaikum mala Amurka. daga alhaji mandiru dan uwa mai allah shawara ga shugabannin afirka waɗanda allah ya arzikin taruwa cikin birnin yamai don allah ku zauna ku shawara ta gari salamu alaikum sunana alhaji sama'il ce daga birnin kirmi a najeriya ina son in ba da a kan maganar 'yan sandan jihar idan gwamnatin najeriya da mahukuntansa suka yi kuskura suka ba da dama a ce a yi 'yan sanda na jiha a najeriya to gara ma a ba da dama a ce a raba najeriya ko kashi nawa ne ma kowane ya kama gaban shi salamu alaikum daga mai sauraron kwaro da kullum alhaji ibrahim muhammad da karamar kuma taku wallahi yana abin mamaki ne ke faruwa da mu yan arewa kwarai don allah don annabi ya kusa wannan sako nawa ku yi hakuri ah, maganar ruga da shugaban kasa ya kiro yake so ya gwada gwadawa aka ce za a yi amma fara dan arewa abin mamaki har da ba fulatani ya fito yana cewa wai za ba daidai ne a kan gisha nu da ba za ce za a gwada abu ba ma yi ba kai ka fito da fulatani kana ce a saboda Allah idan shugaban kasa ya gama mutum shi tafi wa zai maka To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya amman fa a takaice. an kimanta bana da ta biyo bayan wasu manyan girgizan ƙasa guda biyu a wasu yankuna masu sahara a california a ƙarshen makon jiya inda dubban hucin girgizan ƙasa suka biyo baya unguwar ridgecrest da makwabciya trona sun fada a cikin girgizar kasa mafi karfin wato mai karfin maki 7.1 wanda ya afkawa yankin mujab desert mai sahara a ranar juma'a wani ɗaya kafin haka wata girgizar kuma mai karfin maki 6.4 ta afkawa wannan yanki na sahara kungiyar kwallon kafar matan amurka ta doke abokan karawanta ta netherlands da ci biyu da nema a wasan karshe na gasar cin kofin duniya a birnin lyon na ƙasar faransa lamarin da ya kai ta ga nasarar lashe kofin a karo na hudu kana ta ci kofin su biyu a jere matan amurka dai sun doke kungiyoyi guda hudu na turai da suka hada da sweden da spain da faransa da kuma ingila kafin suka isa a wasan karshe inda suka mamaye wasan da suka yi na karshen ajiyar lahadi kuma suka lallasa kasar netherlands da ake mata kallon tauraruwa a turai afirka ta kimtsa domin shiga wani shiri da ta kira na zaman lafiya da kuma ci gaba ta hanyar kulla yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance. domin saurare nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin gaba sai yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya don da ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan wannan lokacin mr kelvin ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri